rahmatu ciya mai tausayi ka dai san komai abin da ya samu al'umma asaha abin da samu al'umman duniya gaba daya na fitin tino yau an waye gari nan kungiyoyi daban jama'atun muta'addida kusan kowane gari ko a gari ɗaya ka same su irin su jama'a tattabli ana ta kayya kayya a kanta wannan tabligan da sun yi kungiya ce ta duniya wa jama'atul ikhwan ikhwanul muslimin a misar da jama'atul kungiyar eh, ikhwan wa salafiyya can ka samu su su sunan su salafiyya wa ghairuhum min al jama'at wani wuri a ce izala wata na a ce mata kaza a can jama'atu kaza jama'atu kaza kowane gari da irin nasu wa kullu jama'atin taqul idan ka je ka zauna a cikin su kowace jama'a abinda suke cewa innaha hiya allati ala sawab su ne da gaskiya wanda ba su ba ƙarya suke fittiba'i sunna fa ya shak akramuka Allah mu dai Allah ya tsare ka muna roƙonka don Allah ka faɗa mana inne ne suke kan gaskiya daga wa'annan jama'o'i mukama don mun san ba za ka cuci mu ba wa man nattabi'u min hansuwa za mu bi mahallan kada a min magana mai zurfi wa sammihim bismihim ga ya mana sunansu wa jazakallahu khairar jaza Allah ya sa kama da alhairi malam ya shiru ya ce same ta fil muhadara wa fit ta'ali ai a alatta kaji a ta'aliki kan talatin sunan ta attafaqahu fi dini asmatun min alfitani maganin jama'o'in nan kawai karatu inda suka yi daidai ku tafi tare inda duk suka saba ku watsar da su ba wata jama'a masu a cikinsu man hum Aljama'a aladina ya tabi ko sami tafilma ko a man humul jama'a su waye jama'a aladina ya yotta ba'una waɗanda sa a yi. ittiba'uha tullati ya jibi iti ba'u ha wasu yin haja jama'an da ya waje ba abisu akan tafarkin su hum a siratil Sera sune Musa su ma abota tafarki na me kake. tunda duk annabawan suna kan wannan hanya hum atba'un nabi so ne mabiya manzon Allah kawai alamawa suke bi hum ataba'ul kitabi was sunna so ne masu bin alqur'ani da sunna alladhina yad'una ila kitabillah wa sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam masu kina zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnan manzon Allah ammal jama'atul ukhra amma sauran jama'o'i fala tusma'u laha illa idza wafaqat ilin nan sai ka je ka samu ilimi har kai zan kana da ilimin da gaske kana ya shiga amma baka san komai ba shin mutum ka ci gaba da zagensa da babbata shi wani daga cikin bidi'o'i hum alladhina yubassiruna al jama'a. su ne za su dinga faɗakar da jama'a al-islamiyya jama'atu tabligh jama'atu al-ikhwan jama'atu ansar sunna al-jama'atu salafiyya su za nuna kun yi kuskure a kaza kun yi daidai a kaza innama yu'rafu tafasila ahlul ilm ma'abota ilimi suke sanin guda guda ahlul ilmi bil qur'ani was sunnah masana al-qur'ani cikin qur'ani da sunna faqahu fi din wanda suka samu fiqhu a addini min tariqil kitabi was sunna humul ladina ko humul ladina ya'rifuna tafasil hadhihi al jama'at suke sanin bayanin wa'annan jama'un wa hadhihi al jama'at indaha haqqun wa batilun wannan jama'a akwai gaskiya a wurinta akwai ƙarya a cikinta indaha haqqun ma hiya ma'suma wannan kungiyoyi duk da aka faɗi ba masu mai ne ba za ya samu kuskure a tafiyansu amma ba a haɗa su kuma duka dan mara su kullu wahidin ma huwa ma'su kowa ba ma'sumi ne ba gaskiya shi gaskiya shine wanda dalili ya tabbata a kansa fama kama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam duk abunda hujja ta tabbata daga alkuran da sunnan manzon Allah min hadhihi aljama'at أو من مذهب الحنابلة كودك مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم هو الحق duk inda suke da dalili shine gaskiya wannan ko harka ce ta malamai Wama ma khalafa dalila min kitabillah abun da saba dalili na littafin Allah wa sunnati ya yakunu khata wa sahibuhu idza kana min ahlil haqqi me wannan kuskure idan dai ina daga cikin masu gaskiya mustahidan ɗaliban lil haqqi yana neman gaskiya ya kunu lahu ajrani idza asaba mai ijtihadi zan samu lada biyu in yi dace wa idza akhta yakunu lahu ajr kaga idda duniya duka gaba daya za mu taru mu fahimci wannan ai da an samu sauki an yi musulunci aiki rigingimu da sun kare to amma hawa sai ga mutum ya je ya jongolo ya shigo ya shiga ramin da ba ramansa ba wa amma alladhina yad'una ila ghairi sunnah amma waɗanda suke da'awa ba sunna ba tun farko ma suka ce su ba da sunna ne ba yad'una ila ghairi kitabillah suna kira ba littafin Allah ba wa sunnati rasulihi haula ila wa hmm. wa'annan gaba daya ba abinsu wala yuqalladuna ba a rataya da su wala yunzaru fihim ko dubi na a tsaya a duba ba a dubi a kansu wa yu'adauna ana gaba da su wa'annan kai kai tsaye kaddu'ata ila rafti kamar masu kira zuwa a watsar da abubakar da umar da aisha da sauran sahabban manzon Allah masu kira a watsar da sahabbai wai sun ci amana sun yi cuta sun cutar da musulunci wa'annan ba a sauraro su gaba daya a tashe ahlu shi a kenan duk da ahlu sunna wanda hasana cewa allah su daban manzon su ma ba daya ne ba don haka a imansu ba ɗaya ne ba kamar yadda mun karanta shi anan nan wurin ni'matullahi aljazairi abin da yace yace Allah nan da Allah suna suke kira zuwa gare shi wanda ya aiko annabi Muhammad wanda annabi Muhammad da Abubakar ya zama halifansa to ba wannan Allah muke bautawa ba mu ba mu yi musharaka da su ba a Allah ba mu yi musharaka da su ba a littafi ba mu yi musharaka da su a imai ba to kaga ko in haka ne sai ku jana ku mu jana mu alalakalli mu daina ganin ku a masallatan mu ku yi na ku na mu mu kan annabi muhammadu shine annabi mu abubakar shine halifansa matarsa aisha wacce ya so har yaba duniya a hannunta ya mutu ya za a yi mu haɗu da mutumin da yake zagin matan manzon Allah wanda manzon Allah ya mutu a hannunta ya zama mutu tare da shi ba zai yiwu ba mutane ma dai rashin sani dai rashin sani kana musulmi wannan manzo da aka turo wanda ya mutu a hannun matar da ta rike shi ya mutu a hannunta a zo ana zaginta a ce mata ta yi zina inna lillahi wa inna ilaihi maganan ba daɗi ba don karantarwa ba wallahi musulmi faɗi wannan magana ni da na karanta wannan a littafi wallahi gani nake a duniya ba za a samu mutumin da zai faɗi wannan magana ba he da na ji wallahi ban yi tsamman musulmi dan adam a duniya zai faɗi wannan maganan ba na ɗauka rubuce-rubuce ne kai na masu littafi wal duk da sahaba ƙali sunna wal jama'a ko da sahaba su wanda suka kasance kishin sabon manzon Allah ku duba zagin da suke an tayawa Abubakar radiyallahu anhu nan manta lokacin da ka zo da wani kasa wani na wani malami daga iraki yana haka fa eh, na fayar kamar zai kuka kawai ina jera tsinuwa ka abubakar a jiya da wani yaro da aka bashi kasadin sau ɗaya ya buga ji ce kai ba zai iya sai da wannan ba bai wa rediyon sa ya sa wannan a cikin rediyon sa ya ci gaba da jin wannan Haɗe ya kuɗi a kansa zai samu kuɗi ba zai iya ba ai ya tarkata a shi can nesa abun in ka ji ba daɗi manzan ma ba su bashi ba abinda suka ce ba a cikin kasa ɗin wani ba wanda ya mige ce kai manzo Allah ka cuci al'umma abinda da ya faɗi a cikin kasa da a kasa da ina hannun ku ba ni kaɗai ji kansa ɗin ba ka cuci manzon al'umma ka zo ka mutu ka ƙi nuna mutane halifa yaushe za mu yi takalidi ka wani duk karatun shi ai ko kallon shi ba ma yi wa yasubbuna sahaba suna zakin sahaban manzon Allah wa da'una bi za'mihim kadiban wa zuran ila ittiba'i ahlul baiti suna da'awa a riyawansu a kan ƙarya da ƙagewai su suna bin ahalul baiti haza batilin wannan ƙarya ne ba wani ahalul baiti da suke bi li'anna ahalul baiti ahalul baiti ma bita da kulle suka dinga yi musu ai sai da suka ce annabi muhammadu yasa ɗaya ce tak dukka sauran ƴaƴansa ba ƴaƴansa ba ne ba ko wulaƙancin da ya ce wannan na ahalul baiti domin ahalul baiti hum min ahli sunna wal jama'a suna cikin al'umman sahabbai ka da haka suke aure a juna su ina ban manta akwai lokacin da aka zo da wata shajara ta inda za ka je ka da aliyu yana da abubakar Awal, abubakar sani abubakar thalis in ba na manta ba ina da usmanul Awal da usmanul sani ina da wa'annan ya'ya kuma ma cikin littafan su. in akwai gaban tsakanin su ya dinga sa sunayen su maimakon kamar yadda mukan sa muhammadul Awal, Muhammadu sani hatta muna da muhammadu hadi ashara muna da muhammad haka saboda muna kaunan sunan annabi muhammad da dai ka canza wani suna sai dai ka ce ga muhammadu na ɗaya ga muhammadu na biyu ga muhammadu na uku ga muhammadu na hudu haka za ka ta jero su ka ce kai in zan yi ya'ya tubu muhammadu na dinga sa su don ina jin daɗin sunan in ga muhammadu na kewaye da ni to haka aliyu ke son usmanoni na kewaye da shi hatta a junansa za ka yi siyan wannan ya mutu wannan sai aure mata wannan don ya kwashe 'ya'yansa ya ba su tarbiyya ba yana aurenta ne ba kawai don yana santa a'a yana aurenta ne don kada 'ya'yan wancan bawan Allah su tozarta suna kusa da shi ya ba su tarbiyya ya ba su duk abin da suke nema ka duba dan wajen abubakar muhammad kusan bai san kowa ba sai aliyu kai ka ce aliyu ne mahaifinsa aliyu radiyallahu anhu wal hasan wa uh, ali radiyallahu anhu wal hasan wal husain wa ahlul baiti duk dan gidan manzon Allah al ma'rufin bil khairi hum min ahli sunna sun da cikin ahli sunna duk kaburburan suna madina ala tariqi sahaba hum jinsi ma alaihi abubakar suna cikin abun da kwatankwacin abun da bakar ke kansa wa umar falladhina yukhalifu ahlul bait masu sabawa ahlul baiti wa amu annahum ya'lamuna al-ghaiba masu cewar wai su suna sanin gaibi inda suka musu kaji aw annahum yu'baduna ko ana bauta musu min dunillah haka zaka je suna kiran aliyu haka zaka je suna kiran hasan haka zaka je suna kiran fatima ina jin ban ko wani guntun littafi wannan na yi kokari na aje shi a daki na na ce fatima tu zahra min al-ma'sumina wa hiya min al ilahiyina wai fatima zahra tana daga cikin katangagu tana daga cikin tarin jerin alloli da suke bauta littafin a iran aka rubuto shi irin masu rubuce-rubuce na suna aika musu tana aka rugo musu da wannan sakon bidda'awati min dunillah ainihin bidda'awati da kiransu min dunillah kuma bayan Allah au an yambagi an yi kama ala kubure ko su ce ya kamata a kafa wa kaburburan su masaji da masallatai au kubabin ko asade tantuna ko kudundumai haza galatun hadha batilun la yuqalladuna ba a rataya da su waɗannan yan bidiya wala yuttaba'una ba abin su ha'ula yu'tabaruna min ahli al-batil gaba ɗaya tafiyar wa'annan ana ɗaukan su batattu duna shakki nas'alullah al ah, bin ba zai ci gaba da ba da amsa a wannan rahimahullah yace wa haka za a al-ilmaniyuna wato yan alladiniyuna masu cewa ba wani addini masu kakkaɓe addini a gwamnati su kakkaɓe addini a kafofin watsa labarai su kakkaɓe addini a mu'amaloli su ne yuna ba Allah ba wani maganan addini addini daban wai ainihin hukuma daban ne da'una ila ra'ayi masu da'awa zuwa ga ra'ayi wa ila ma yukhalifu shar'a Allah zuwa ga abin da ke saba tsarin Allah yadda'una ila ahwa'ihim suna da'awa zuwa ga son ransu wa ila tarkil kitabi was sunna da barin alqur'ani da barin sunna wa inna ma yattabi'u ma yahawahu nas suna bin abunda. ran mutane ke su. wa ma yuridunahu wa ma yasluhu lahum da abunda ke fito gare su fi duniyahum ha'ula yajibu an yuharabu wa'annan wajibi ne a yaƙe su ma yuta'una ba a bin su fam sam sam innama yuta'u wa yuttaba'u man da'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ana bi ana yin biya ne ga wanda ikira zuwa ga abi littafin Allah abi sunnan manzon Allah wa wafaqa al kuma ya dace da gaskiya asaba fil haqqi fa idza la shi ma in yi kuskure a amma kuma fa malamai ne za su gano an yi kuskuren يقال له أحسنت إذا أحسن كا كوتا إن كوتا وأخطأت إذا أخطأ كاي كسكولي إن كسكولي ويتبع في الصواب أبيش إن دي دي دي ويدعى له بالتوفيق أي تروك أما الله دايداتي كما يدي كل دعاء ينسكون غني وإذا أخطأ يقال أخطأت في كذا وخالفت الدليل الفلانية ka saba wa dalili kaza wal wajibu alayka at-taubatu ila Allah war rujuu ila al-haqq abun da ya wajaba kanka ka tubar wa Allah ka koma zuwa ga gaskiya hadha yaquluhu ahlul ilmi wannan fa masu sani za su faɗi idan za ka shiga irin wannan to dole ka tsaya kai karatu haikan ahlul basira masu hangen nesa amma al'amiyu amma jama'an gari to rikicin addini ba na ku ne ba yas'alu ahlul ilmi billah sai nemi masana Allah ya tambaye su wai usaimin rahimahullahu na tana ta magana da ce ce to yanzu malaman malam sun yawa ahlus sunna wannan ahlus sunna wannan ahlus sunna sai ga sun yi sabani ka rasa wanda zaka bi sai ce gaskiya ne yanzu misalin aka kawo likitoci guda biyu kowanne kamar da ce consultants ne cikin su wanne zaka zaba ai kai zaka yi tarjihi da kanka ko in ma a zaɓa maka wa in ma ka zaɓa da kanka dukka suna da kwalayen da ake nema suna da shekarun da ake nema suna da gogewa da ake nema wani za ka zaɓa sagana ya rigina ka wa in ma ka nemi wani likitan ya zaɓa ma wa in ma ka zaɓa da kanka ahalul ilmi bil kitabi wa sunna masana alkur'ani da sunan manzon Allah al na sanannu a duniya akan haka alladhina yattabi'una al-kitaba wa sunna duk da in an ji an dawo ga an kare ahlai la yad'una ila al-ilhad ba su kiran mutane zuwa ga abaude wa ila rafadi ba su kiran mutane zuwa ga shi'a a boye ko a kaikaice au ila mithilil mutakallimina ko zuwa ga 'yan ilmul kalam من الجهمية kun ga tuntun muke cewa firak dole ne jahamiyawa wa gairihim wanda suka fara har taɓo bangaren Allah au ila gairi zalika ko da zuwa ga wani wannan min mazahibi ahlil batili hanyoyin da kungiyoyi tasa'in da biyu din nan ko saba'in da biyu din nan suna na hatta guda ɗaya za ga ta fashe ta kai kusan guda goma Ila idan ka bi salsalata za ta koma guda ɗaya innama yattabi'u ma da'u ila kitabillah mutum zai bi masu kira zuwa ga littafin Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bidalil bil basira ta hujja wa yas'alu ala al ilmi anhu ya dinga tambayan ma abota ilimi gare su hi isa zuwa makaranta dole ne alladhina urifu bil kitabi was sunnah malaman da aka san su da alqur'ani da sunnan manzon Allah yas'aluhu ya tambaye su ma taquluna fi da'wati fulanun ila kaza menene ra'ayinku akan kiran da wani yake yi zuwa ga kaza ya kaza ya ce kaza ya kaza kun san mu ba mu sani ba hatta ya tabassara har isan gaskiya qala ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum ku tambayi ma'abuta ilimin alqur'ani da sunna idan ba sani ba fallahu yaqulu fasalu ahla dhikri ahla ilmi bi kitabillah wa sunnati rasulillah rasulih sunna ahla dhikri hum yan bid'an can ba sa daga cikin ma'abota sanin qur'ani addu'atu ilal bid'ati laysu hum ahlul dhikri masu kira zuwa ga bidi'a ba ahlul dhikri bane ba to ga tambaya ta biyar ina ga mu tsaya haka ku مالك eh. eh, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا